daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana iya kuma kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a BOA African mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin zangon FM ɗin da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai a ƙasar Ghana za a iya kama mu ta Alfa Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a BOA Hausa ko kuma za a iya kama mu kai tsaye a shafukan mu na yanar gizo boahausa.com masu gabatarwa. Hafiza Ado Babale. Tare da ni Daula Salim. Kasancewar ranar Juma'a muna magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi har ma da wasanni kai har ma da maganar addini. Yau ma biyar ga watan Oktoban shekara ta 2018 za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda aka gudanar da wata wata gagarumar bikin lasar sallar gishiri a makon da ya gabata. Kirsale ko sallar lasar gishiri ta kasance wata haduwa ta musamman tsakanin makiyaya na kabilar Fulani da Bugashe Za mu kuma tattauna da mataimakin sakataren kungiyar Election Vigilant of Nigeria, wato Aminu Suleiman, domin jin ta yadda matasa za su kaucewa bangar siyasa. Domin mu samu a zaɓe a cikin lamana da ruwan sanyi. sannan kuma ku kanku za mu buɗe maku layin wayar mu domin ku ba da ku ta yadda matasa za su kauce ma bankan siyasa. Lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya sifili biyu biyu biyu sifili biyar biyu biyar biyar. kirsale ko sallar lasa gishiri ta kasance wata haduwa ta musamman tsakanin makiyaya na kabilar fulani da bugashe ta shekara zuwa shekara da ake shiryawa a garin ingal da ke da tazarar nisan kilomita 140 a kudu maso yammacin agades sallah ce wadda yake makaya su suke gama nan su ne masu dabbobi kenan an sun gamu nan kambacin su zamana kowa na kiwon dabbobin shi domin ya samu tasalah nan gishirin nan aka ce gara ya zama babbar sallah wadda yake a rika abubuwa da yawa bikin na lasa gishiri ya kuma kasance wata dama ta nuna al'adun kabilun biyu daga ciki akwai rawar gargajiya ta kabilar bugashe da wake-wake da zaɓar sarauniyar kyau da kuma saurayin da ya fi caba ado a kabilar fulani sannan kuma da nuna shakuwar bugaje da raƙumansu ko bayan nuna al'adun kabilun biyu sallar talasa gishiri tana kuma taimakawa wajen tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasa. akwai musayar ra'ayoyi tsakanin makiyaya da ƙara ƙarfafa danƙon zumunta musamman ma akan batun da ya shafi zaman lafiya sannan kuma muna gayyatar 'yan uwa da manan arziki mu sallah tare sannan kuma sallar ta kasance wata dama ta musayar ayoyi tsakanin makiyaya da hukumomi sallah wannan tana kawo taimako yawa bancin a zo gwamnati da kanshi ya sa'adu da talakawan shi ya zo akwai bayani wanda ya kamata talakawan shi su mishi ya musu ya zo gwamnati yana da message message da yawa kun san rayuwa ta yau da kullum akwai abubuwa da yawa wanda yake ya kamata mutum ya san su kuma a wurin gwamnatin shi zai san su kenan message message yawa bisa sa jiya mata lakol bisa lakol da kanta bisa kiyaye da wutar daji kenan abubuwa da yawa wanda yake an an gamu nan gwamnati da talakawan shi masu iko sun gamu nan abu da yawa. Sarakai ana ma'amfina nan nan bai su dawo karo na hamsin da hudu kenan dai da ake gudanar da wannan sallar ta lasa gishiri a jamhuriyar nishar inda a bana aka yi wa sallar taken gudunmuwar da mata za su iya kawowa wajen kyautata sha'anin kiyo a nishar yusuf abdullahi daga nyamai jamhuriyar nishar to madalla to kamun nan mu je ga tattaunawa baro mu shakata Ahmad Shanawa. ba shugaban kasa ba shafin shi na Instagram har ma na Twitter. A na kalli dukkan hotonta, na yi na'am da kyawun surarinta. Na yi DM na ce kin haɗe 'yan mata, ta godiya na yi requestin nan barita. Farin ciki ya kama zuciyata, ce na ke yi kamar ba ni ne ba. Ashe gaskiya tana da daɗi, ashe gaskiya tana da ɗaci, ashe gaskiya tana Kano ne, tana zama garin Abuja ne, su tsora ma wanta ganin kakaninta ne. Kullum ta ɗauki hoto mai kyau, ta sa Instagram zato na gidansu ne. Idan ta ɗauki hoto mai kyau, cikin mota ma ashe na saurayinta ne. Idan ya kai ta don su shakata, ta ɗau hoto sai ta sa su home. mu sha kunu da kosai. To madalla. To yanzu za mu buɗe maku layin mu domin ku kira ku ba da gudunmuwarku ta yadda matasa za su kauce ma bangan siyasa. Namban mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. wato mm. gaskiya daula in mm. kika duba yadda al'amura suke gudana yadda matasa suke banga siyasa suke bin 'yan siyasa gaskiya abun babu daɗi haka ne kuma ga zaben 2019 yana karatowa mm. so matasa ya kamata mu gane cewa banga siyasa ba ita ce mafita ba ba ita ba ce mafita kada mu bari 'yan siyasa su amfani da mu domin su samu manufarsu hello ga kira mun samu hello wane ne daga jos sunana alhaji kabiru highlanders daga tsakiyar garin jos ok to malam kabiru highlanders ah, muna so mi magana ne wace irin gudunmawa kai za ka bayar a kan maganar banga siyasa da matasa suke yi musamman ganin karatowar zaben 2019 kai alhamdulillah na ji daɗi da wannan maudu'i da kuka kawo mm. wato kiran da zan yi ga matasa shi ne. Kuna jina? Eh, muna jin ka. Wato kiran da zan yi ga matasa shine dan Allah mu yi kokari mu ga cewa mun fi karfin zuciyarmu duk inda ɗan siyasa ya zo ya nuna cewa zai baka kuɗi dan ka je ka kuntata mu wani ko ka cutar da wani. to gaskiya ya kamata mu yi hankali mu guji wannan abu da taimakon Allah kuma in muka yi hakan Allah yadda za mu yi zaben 2019 a cikin lafiya da zaman lafiya insha Allah. To ma Ga wani kira nan daga jama'ari. Salamu alaikum. Wa alaikum salam barkan ku da rana. Barkan mu kadewa ke magana daga jama'ari. To Daulat Salisu na gaida da biredi daga cikin garin jama'ar. To Malam Salisu. wani irin gudunmuwa za ka bada a yau? Ya kamata 'yan uwana matasa su hattara musamman a wannan siyasa da ta kunno kai mai ɗan rikitarwa saboda yadda abubuwan suke kowa ya fito so yake a ce sai ya ci ana ɗan mm. kawar da layin kaddara ma a ciki to fatan da za a dai matashi ya yi hattara mm. saboda rayuwa mai tsada ce musamman a yanzu kowa ya samu ɗin ma to za a ga waɗanda suka yi ta gumo aka yi ta kacaniya za a ga sun koma gefe hmm. to ya kamata ɗan uwana matasa dai su yi hattara ba ka da hurumin wai a tura ka ka je kai zanga-zanga ko kai kashe-kashe ko kona-kona abin da ya shafi siyasa hmm. abu ce mai wucewa su manyan da suke daban to in abin ya zo za ka ga sun haɗe za ga suna tare abin da ya dangana a gun na baya magoya baya to fatan da za mu dai kira-kira ga 'yan uwanmu matasa su ji su gyara daga Salisu daga mai biredi jama'ar na to malam Salisu kafin abokin aikin ki a tashi lafiya to mun gode mm, to gaskiya wato maganar da yi magana ok hello salamu alaikum ga wani kira mun samu da wa muke magana suna magana da Yusuf Bazuka mai laida gwalalo a jihar Bauchi ok to malam Yusuf Ah, wace irin gudunmawa za ka bayar a ah, kan maganar banga siyasa da matasa suke yi ganin cewa ga zaben 2019 yana karatowa to alhamdulillah wannan maudu'i naku ya taba mana ma inda yake mana ke kai mm. musamman ma mu mutanen jihar bauchi mm. ko da ajiyar nan an yi zanga-zanga da matasa a kan zaben fidda gwani a karamar hukumar Chicago wato hmm. azara kenan hmm. to wannan al'amari 'yan siyasa suna cinsa matasa hmm. suna yin abin da ba daidai ba ne ba wanda in su ne aka ce su zo su wannan abun ba za su sa 'ya'yansu ba To, amma ah, Malam Yusuf, me kake ganin me yake sa matasa suke shiga harkar bangar siyasa ne? to su matasa ana nuna musu kawai su zo su za a ba su kayan shaye-shaye su sha su bata ran su su bata ran mutane ya zamanto kuma sun yi abun a banza in suka tura motar in ta tashi shi kenan ta bas to saboda haka ina kira ga matasa ya kamata su yi hattara wannan ba abin burgewa ba ne. kana ganin cewa wani irin kira za ka yi daga karshe akan matasa da su mai da hankali abin da ya kamata su yi wajen eh, zaben shugabanni na gari maimakon su shiga harkar bangar siyasa. Mataki da farko hmm. yana da kyau a ce ya tsaya ya yi karatu sannan kuma idan aka zo zaben dan siyasa ya tsaya ya zaɓi mutum na gari wanda zai samar masa mafita shine ya kuma sa amma ba ya tsaya yana ta fama da bangar siyasa ba. To hmm. mun gode. To kai tsaye ta waya muna tare da Aminu Suleiman shine sakataren kungiyar Vigilantine na Najeriya akan harkokin siyasa. salamu alaikum hello salamu alaikum to na'ura ta yi halinta. Mm, mm. Mm, gaskiya. Wato dole wani abin sha'awa shine mutane suna kokarin ba da gudunmuwarsu akan wannan banga siyasar da matasa suke shiga. Wanda zaki ga me ake cewa ne an baɗi ba barai. Ba haka ne. An zo an yi amfani da ku an ba ku kayan shaye shaye shaye. Kuma a zo ku ba abin da za ku amfani da shi. Ya maimakon a ce in an ci zaben kuma sai a ce an ba ku aikin yi ko an an mai da ku makaranta ko an sama muku sana'o'i yawwa sai a manta da ku mm. so kin ga ya kamata a ce matasa su shiga hankalin su san ah, me ya kamata su da sauransu haka ne mm. kam mm. to amma ah, layi ya yi mana halinsa so har yanzu dai muna neman bakon namu wanda muke so mu tattauna da shi na an ƙara lalubu ok to ga wani da sauraron mu nan hello salamu alaikum hello to layi ya yi mana halinsa layi ya halinsa mm. Mm. to haka ne malam hafiz mm. wato ya kamata kan matasa su salamu alaikum ga wani kira nan wa alaikum salam da wa muke magana ina wunin ku ina gajiya ka dan rage rediyon ka eh na na rage na rage to wa ke kan layin to sunanan umar ibrahim bai da To Malam Umar wani gudunmuwa za ka bada ga matasa akan wannan harkokin siyasa da suka karato ta yadda za su kauce ma rikice-rikice da tashen hankula da ake yi a lokacin siyasa. e to gaskiya ya zama wani iri ne wanda ba mu taba gani matasa sun zunguma sun shiga cikin wannan al'amarin ba. Mm. Amma ba wani abu ba ne kawai yin siyasa ne suke azaga wannan mutane su zama yan dabba kamar dabbobi ne kawai suke don su kwaya ake ba su mm. kamar a jihar mu borno mm. wallahi baka isa kai in suka ce wane ne in ka ce a'a ba haka bane ku yi tunani to shikenan an ringa saran ka kawai mm. yanzu zaɓen da ake yi wallahi ba wani zaɓe sai dai a baka kur'ani karanta. to ni ban gane irin wannan abin ba kuma duk matasa ne suke sa ko kai da tijo ne wallahi sai sun sa ka karanta kuma in baka karanta ba su sare ka to mm. me yasa haka me yasa suke ba mutane qur'ani sun rantsi? eh to kawai dai kawai don ciwo burin su kawai yin siyasa suke yi a Borno mm-hmm. to ya kamata matasan su gane su san abin da ya kamata da abin da bai kamata ba mun gode bari mu ansa kira na gaba salamu alaikum Assalamu alaikum. Da wa muke magana? Da umma Malam Ali daga dogon a cikin jamhuriyar Nijar. To Malam Ali, wace irin gudunmawa za ka bayar a ganin yadda... Da ra'ayi da bisa kama waɗanga yara da aka ta masu banga siyasa. Mm. Wasu waɗansu yara rashin sanin ciwon kai na. Mm. Za a zo kwaɗin siyasa shi ba su kuɗi su shaye-shaye. Mm. Su ta su to wadda ba daidai ba. To yanzu kuma samari kun san kuna ayyar mun yan gobe. Ina idan kun ga lalle wani bakwana son shi zarta wani dan siyasa ya shi ba wa kuɗi don ku tafi wani banna. Mm. Don ku gaba an waɗanda gaba sun kuce kuna za ku shiga nan gaba. Wannan bai dace ba. Ina kira ga matasa da wani shiga na Najeriya duka. To mun gode layi yayi halin shi. Madalla yanzu an sake lalubo mana bakonmu bari mu ci gaba da tattaunawa da shi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Barka da wannan lokacin ah, Malam Aminu. Yawwa. Barka To Malam ku za ka ɗan mana bayani game da ƙungiyar ku wace irin ƙungiya ce da meye manufarta me take yi kuma. Na'am. Mm. shi ne muna kallon da al'amuran ya musamman lokacin da mm-hmm. yadda suke tafiya. Yan fatan dauki hankalin mutane wani lokaci suke da an taho kama a ce da mutum da dace mm-hmm. da ɗan lokaci kaɗan sai a canza mutane wani tunani. Mm-hmm. Sai kuma sun biya abinda ake sa kokarin a gyara da kuma ya zama cewa an samu haka sauka. Mm. Wannan ya ja hankalin muka ga wata hanya za mu bi da rika ɗan wayar da sawunan mutane musamman matasa wani. Mm. na ganin cewa a rika kula da abin da ya kai da wani ya kai a dan na su kuma na kuma kuma bane Hello. To, na'ura ta yi halinta. Bari mu sake mm. shakatawa kamun a nemo shi. Amarya, amarya, amarya, amarya, Biafra. You are made in Australia. I say I love you, Gambia. Please put me in your Zuchia. To love me, no be lie. My baby, I say come and take my cookie. Iba, iba, up to the hunter. Then I say in a suki, baby, cut your manta. Riba, riba, so na you panta. So yeah, Zuchia, genies who are hunter. Riba, riba, up to the hunter. Then I say in a suki, baby, cut your manta. Iba, iba, so na you panta. So yeah, Zuchia, genies amaryo amaryo amaryo mai duniya amaryo amaryo amaryo mai duniya say you love me love me say you wanna see me come and tell me a story oh baby looking at me come and shake your booty gonna take you out Tokyo say you love me love me say you wanna see me come and tell me a story oh baby looking at me come and shake your booty gonna take you out Tokyo amarya biki budiri ran bikin ki za budiri sai a kai miki shi daki ho ho i know that you know that he loves you mm, no one above you girl. so why don't you tell him you love him mm, put no one above you hey mana blessings go follow you cikin auren ku say thank you kurga manar junan ku albarkan Allah ya biyo ku albarkan Allah zai biyo ku eh, mana amarya oh, amarya up in my duniya amarya oh, amarya oh, amarya up in my duniya say you love me love me say you wanna see me come and tell me a story oh baby kina ni come and shake your booty come and dance I'll talk to you say you love me love me say you wanna see me come and tell me a story mun kara an kara lalubo shi bari mu ji hello salamu alaikum mm, To ɗazu kana cikin yi mana bayani akan manufar kungiyar da kuma me take yi. Sai na'ura ta yi halinta. Muna mm. sauraron ka. Mm, masu sauraro ma suna sauraron ka. To ganin irin wannan yadda ake ɗauke matasa hankali shi ya jawo hankalin mafito wata irin gudunmuwa za mu bada. Don wayar da kan zuwa musamman matasa. Su irin wanda ya dace a sanya a gaba da kuma abin da ya dace yi ya zaɓe shi mm. ba kawai a zaɓe shi don yana ana tare da maka mace wannan ba mm. a to shi ne mukan yi ko mu dan haɗa tarurruka haka wasu lokuta ko kuma duk ma inda muka samu kanmu ko a makaranta ne irin ba malami ko wurin aiki haka aiki a ɗanyen sauƙi mm. ana yin musamman eh, ana ɗan taɗi irin haka na siyasa ko muka haka musamman wannan lokuta Mm. muna kokarin mu rika tisa ma su matasan irin waɗannan ra'ayi su gane kuma alhamdulillahi ana fahimta al'amuran a hankali a hankali duk da yake mm. komi ana son canji sai ya zama irin a hankali da idan da mutane suke da shi da yadda aka saba mm. wani zai ga ma babu abin da ya dame shi shi dai kawai in mu an da aka raba aka halle su yake to muna ta tsarin mu ce ba ba lalle bane a samu mutane duk irin haka din fatan mu a rika samun yadda za a gyara don a samu ci gaba ita kasa da ci da ba gwamnati kaɗai ba ko kuma daga duniya wannan ita ta kai manufoyi ita wannan kungiya ta mu To ita wannan kungiyar taku kuna ko ina ne a jihohin Najeriya? Kuna da ko ina kuna da ofishoshinku a ko ina? Eh, muna da kasar mu dai tana Abuja sai kuma muna da rasta musamman a nan arewaci su Katsina Kano Sokoto da makamantan su duk muna da rasta mu. Mm-hmm. Abinda muke ta kokarin mu yi mu ga mun dan baki da ya mun ta a hankali. Mm-hmm. Sannan kuma duk za ka yi da irin wannan musamman ba wani ko kuɗi za ka. Mm-hmm. Mm. To amma ta wani hanya kuke bi kuke faɗakar da matasan? Alhalimu kuma ba mu matan mu ana ta mu da wata ƙungiya ko jam'iyya ta siyasa. A yi abu ba baki ɗaya wanda ya dace da inda biyu ke mutum muke ma wanda za a samu su yi a mm. zaɓe su don a samu ci gaba. Mm. Mm. Daula tana da tambaya kafin ka ci gaba. na ce ta wani hanya kuke bi domin faɗakar da matasa hanyar da kuke bi ku jawo ra'ayinsu ku jawo eh. hankalinsu yawwa shi ne kamar yadda na yi bayani ɗazu mm. a ne lokacin ko abin gana ya yanki mm. mukan yi ne wani lokacin mu haɗa yan tarika haka mm. mu ce mu za mu taro ko kuma in mun samu yanzu ma ta kai ga inda abin ya taso ko a makaranta muka je yin tamba malami ko ko a ma'aikatan aiki ne sauki hmm. muka yi kokari musamman dan da an zaga za ta je yin zaman da na kyau ba kan da ya ake yi to muna ta kuma muna da wani hukumar muna cuta maka da aiki a zaɓe na kwarai ba wai maganin a ta gidan to ina jin layi yayi halin shi Mm. wato mm. gaskiya magana abin da mm. ya faɗa ya yi daidai like uh, suna zuwa irin makarantu haka suna wayar da ɗalibai da kuma ma'aikatu so kin ga abu ne mai kyau tunda dama nan ce matattarar ɗalibai sai kuma ya kamata a ce uh, ƙungiyoyi irin waɗannan su ƙara dage damtse wajen wayar da kan matasa akan harkar banga siyasa haka ne To ga wani kira na bari mu ansa kiran domin mu ji tasu gudunmuwar. Salamu alaikum. Wa ke kan layi? To barka da wannan lokaci. Yawwa. To wane gudunmuwa za ka bada game da maudu'in mu na yau? To maudu'in haka yana da kyau. Mm. Amma fi tabarawa a bitamin bisau. su masu bandan siyasa nan yan gama siyasa ne yake mu. Ta mm. mm. ga wani abin duba ne. Mm. Ko? Ya kamata an ce za. To ga wani kira nan da. Ko? Ga wani kira nan daga Bauchi. Wannan ina jin ya tsinki. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa ke kan layi? yawwa daula kuna tare da Kadoro Diga ga dan Fulani waje daya daga cikin jahungiyar da alkhairi muka zore shi jihar Bauchi. To Malam Kadora wani irin gudunmuwa zaka bada yau ga matasa? yawwa to gudunmuwa da zan bada matasa masu bangar siyasa to ya kamata su guji bangan siyasa nan ba abun da zai haifar musu in illa kawai matsalolin da suke cikinsa. Hmm. Su ba da wasu masu kuɗaɗe masu siyasa sai su ba su wasu makamai ko kudi a saya musu kwayoyi kayan maye dai a ba su suna je suna kashe mutane ko suna wani garurukan gaskiya wannan ba abu mai kyau bane ya kamata a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin a hana matasan shan koyan nan da suke yi. Da fatan za a gyara kowa da kowa ta laushe muku na kan na nan sai an jima. To mun gode bari mu ansa kiran ƙarshe saboda lokaci ya yi halin shi. Hmm. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Wa ke kan layi? Daulat barkan ku da aiki. Barkan mu da wannan lokaci wake magana. Mai magana Prince Sasi bin Abdullah wanda yake zo na cikin garin azaran jihar Bauchi a Najeriya. To Malam Prince Sasi Sannu wani irin gudunmuwa zaka ba matasa na kaucewa bangar siyasa? To hakika fita bangar siyasa ba abu ne mai amfani ba. Duba yadda da yadda yadda matasa suke bangar siyasa amma mm. kuma ba ta amfanar su. ga mutum ya yi bangar siyasa amma ta tashi da naira dubu ɗaya ɗari biyar. To kata haka ba da amfani. An fi bangar siyasa to a taimake ka a nema matashi aiki. to Malam Prince lokaci ya yi halin shi sai mm. kuma wani lokaci idan Allah ya kara haɗa mu jama'a duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. a madadin hafiz ado babale ni daula salim da injiniyan mu daniel brown da injiniyan muke cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu